shirin sannan zan ci gaba da Allah ku yi haƙuri da Allah eh, a rubuta min da Allah ba na so ne na ringa biyo masu kwament shi yasa kafin dai na ci gaba da Allah a duba min yan uwa a duba min a duba min da Allah ina so ne na ga an yi comment sai in fara haka ɗazu ina so da Allah a duba min ina so a duba min da Allah eh, da Allah a rubuta min da Allah ina so sai na ba na so ne na fara sai na fara a samu matsala ana ji to yan uwa kamar yadda ɗazu ne muku bayani wato akwai karatun da zan yi sa'an kuma na faɗi matsayana ko in ce abin da nake gani don mu karkato da hankulanmu dangane da wannan abu da ke faruwa eh, dangane da wannan abu da ke faruwa abu na farko zan dan karanta mana wa'insu abubuwa cikin wannan littafin da ke hannuna maƙasidu shari'atul islamiyya wa alaqatuha bil shar'iyya to wannan littafin littafi na ne tun ina jami'a sai yau kawai na ga kai yana da kyau in dan dauko shi in ɗan yi bayani sannan kuma sai mu je akwai wa'yansu mas'uliyat wanda wajibi ne akan duk wani shugaba da Allah ya ba shi dama ko ƙaƙa ya samu wannan damar wajibi ne a kansa mu musulmai addinin mu wayayyen addini ne ya dace kuma da kowane zamani shi yasa ka ji malama suna cewa al-islamu salihun li kulli zamani musulunci ya dace da kowane zamani ko da a ce muna cikin ƙasa ne da ake amfani da constitution wanda ba shari'ar Allah ba ne to lalle akwai abubuwan da Allah zai tambaye mu in ba mu kiyaye su ba mutukan muna da ikon kiyaye su akwai abubuwa guda biyar wanda wajibi ne akan duk wani wanda Allah ya bashi jagoranci ya kiyaye wa'annan abubuwa su ake kira ad-daruriyatul khams su ake kira ad khams amma kafin in shiga yana da kyau mu yi bayani dangane da abin da ake nufi da ad khams wanda cikin wannan littafin wanda ke hannuna yanzu yanzu gashi an gane maqasidu shari'atul islamiyya wa alaqatuha bil adillati shar'iyya wanda zan dan karanto wa'insu abubuwa kaɗan sa'an nan kuma in ci gaba da bayanin da zan yi malam a daidai wannan littafin cikin wannan shafin shafi na ɗari da tamanin da biyu ya kawo ta'arifat da yawa dangane da abin da ake ce masa abdaruriyat malam yake cewa abdaruriyat yace hiyal masalihu allati tatadammanu hibza maqsudin min al maqasid al khamsa wa hiya hibzu an nafs wa hiya hibzu ad wal aql wal malam yake cewa ad-daruriyat wa'inda abinda ake nufi da ad wannan magana al-imam al-ghazali ya kawo shi yace hiyal masalihu su ne masaloyoyi su ne maslaha maslaha allati ta tazammanu hibza maksudin. waɗanda suke ƙunsar kiyaye wata munfa Minal al-maqasidil khamsa daga cikin munufofi guda biyar da Allah ya nufata game da addinin mutane da kuma rayuwarsu wanda Allah ne ya sanya wa'annan abebaɗan cewa rayuwa da addini ba su tsayuwa sai da wa'annan abubuwan guda biyar malam ya yace wahiya sune hibzuddini kiyaye addini wan nafsi da kuma rai wal aqli da kuma hankali wal mali da kuma dukiya wan nasab da kuma nasaba haka ya kawo zancen al-imam ash-shatibi wanda ya kawo shi a cikin almuwafaqat shi ma cikin juzi na biyu malam yace wa arrafa ash-shatibi bi annaha al-imam ash-shatibi yayi ta'arifin ad-daruriyat dinnan bi annaha da cewa su ne ma la budda minha fi qiyami masalihid dini wad dunya bihaythu idha fuqidat lam tajri masalihud dunya ala istiqamatin bal ala fasadin wa taharujin wa fauti hayatin wa fil ukhra fautun najati wan na'imi wa ruju'u bil khusranil mubin al-imam ash-shatibi ke cewa dangane da ad-daruriyatul khams dinnan yace ma la budda minha abin da ba makawa tilas sai da su abubuwan da tilas ba makawa sai da su dole fi qiyami masalihin dini wa duniya cikin tsayuwar maslaha ta addini da duniya wa'annan abe baɗan dole maslaha ta addini da maslaha ta duniya bura su tsayi ba sai da wa'annan abubuwan yace bi haisu ta yanda idza fuqidat idan aka rasa wa'annan abubuwan waɗanda ba makawa addini da duniya ba su miƙe su tafi daidai ba sai da su yace lam tajri masalihud dunya ala istiqamatin to masalohi ma na duniya ma ba su gudana ba an gane akan hanya a daidai ba za su gudana ba akan hanya mai kakkiya hatta duniyan ma umma ana so a same ta Matuƙar an rasa wa'annan abebaɗan baɗan to duniyan ma ba za ta tsayu ba yace bal ala fasadin bar dai duniyar za ta gudana ne akan ɓarna. wata harujin da dai ɓarna. wa fauti hayatin da kuma rasa rayuwa ma gaba ɗaya in dai ba a kiyaye wa'annan abebaɗan ba wafil ukhra a lahira kuma fautun najati wa na'im za a rasa tsira da kuma ni'ima don ba a gyara addinin ba to mutukar an je can kuma an rasa tsira babu tsira an rasa na'im ni'ima babu samun aljanna mutukar ba a gyara addinin batun anan warruju'u bil khusranil mubin sa'annan za a koma da tabewa da asara mabayyani wa'annan sune ad-daruriyatul khams abubuwan da dole ne a kiyaye su dole ne ba makawa sai an kiyaye su dole ne al-imam ash-shatibi kamar yadda malam ya kawo a dai cikin littafinsa al-muwafaqat ya kawo yake cewa qad ittafaqat ummatu bal sa'irul milali ala anna ash-shari'ata wudi'at lil-muhafazati ala ad-daruriyat al-khams wa hiya ad-din wa an-nafs wa an-nasl wa al-mal wa ummati kad-daruri al-imam ash ke cewa wa qad ummatu yace al'umma ta yi ittifaki ta hadu yace bal sa'irul milal bar dai sauran addinai ma sun hadu ala anna shari'ata akan cewa shari'a wudi'at an sanya ta ne ita lil muhafazati ala ad khams saboda a kiyaye wa'annan daruriyat dinnan guda biyar shi yasa aka sanya shari'a saboda a kiyaye wa'annan matsalolin wa'annan abubuwan da rayuwa ba za ta tsaya ba sai da su da addini ba zai tsaya ba sai da su to an kafa shari'a ne saboda a kiyaye wa'annan abe baɗan yace wahiya wa'annan abe baɗan su ne addinu shine a kiyaye addini saboda a kiyaye addini aka sanya shari'a wan nafsu saboda a kiyaye rai aka sanya shari'a wan nasl saboda kiyaye tsatsu nasaba shi yasa aka aka sanya shari'a wal mal da kuma kiyaye dukiya shi yasa aka sanya shari'a wal aql da kuma kiyaye hankali yace wa ilmuha indal ummati daruri sanin haka cewa wa'annan abebaɗar rayuwa bura ta tsaya ba sai da su addini ba zai tsaya ba sai da su dole ya ce sanin hakan na wajen al'umma tilas dole ne inda a ce babu tsari za a bar kowa ya kwashi abin da ba nasa ba ya saci abin da ba nasa ba to ai da rayuwar ba za ta gudana ba a bisa tsari dole ne duk mai hankali ya san da aka in babu hukuma ɗan kasuwa ba zai kasuwancinsa ba cikin kwanciyar hankali idan babu hukuma mai gida ba zai kwanta ba cikin gidansa cikin kwanciyar hankali idan babu hukuma dukkanin wani wanda yake mu'amala da wani abu da zai gina rayuwarsa ba zai iya mu'amala da wannan abun ba shi yasa al-imam ash-shatibi yace sanin hakan na wajen al'umma tilas wannan shine abu na gaba bayan mun fahimci abin da ake nufi da ad-daruriyatul khams abubuwa ne waɗanda suke guda biyar wanda dole ne abubuwan nan guda biyar a kiyaye su tilas ne a kiyaye su akwai hibzuddin kiyaye addini dole ne a kiyaye addini dole ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a cikin suratul isra Allah ke cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان ikhwana shayatin afwan wa kana shaytanu li rabbih kafura haka dai har zuwa ƙarshen aya a gurguje a cikin wannan ayar ko wayannan ayoyin in muka bibbiye su za ku ga wayannan ad-daruriyatul khams din sun fito kamar hibzuddin kiyaye addini zaka ga Allah na cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya? Allah ya shar'anta yayi umarni kada ku yi bauta ga kowa sai gare shi wannan akwai kiyaye addini shi yasa Allah ya hana shirka Allah ya ce wala tushriku billahi shay'a ko wala tushriku Allah ya ce kada ku shirka kada ku hada Allah da wani kar ku yi haka in ka duba cikin dai wannan ayar da Allah ke cewa a gaba wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati arrama Allah illa bil haqq kaga akwai hibzun nafs kiyaye rai Allah ya ce kada ku kashe ran da Allah ya haramta face da gaskiya haka akwai hibzul mal cikin fadin Allah wa atizal qurba haqqahu akwai hibzul mal hakan nan har dai zuwa ƙarshe akwai hibzun nasl a cikin ayar Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati arama Allah illa bil haqq haka shi ma akwai hibzul ird a cikin dai ayar haka akwai ayoyi da yawa to wa'annan ad-daruriyatul khams din nan dole ne akan shugaba ya kiyaye wa al'umma su musamman shugaba wanda yake musulmi dole ne ya kiyaye wa al'umma addininta dole ne haka dole ne ya kiyaye wa al'umma dukiyarta dole ne haka dole ne ya kiyaye wa al'umma hankalinta shi yasa zaka ga shari'a ta sa haddi game da mai shan giya saboda shari'a ta kiyaye masa hankali shi yasa shari'a sai ta sanya haddi ga wanda yayi zina saboda mai a kiyaye na saba kada dan wani gida ya shiga cikin wani gida kada a zo da ɗa ba bisa hanyar da ta dace ba shi yasa aka sa idda na mata duk macen da aka sake ta to ba shi halatta ta ƙara yin aure ko wani ya aure ta sai ta gama idda saboda mai duk a kiyaye nasil a kiyaye tsatsu kada a shigar da wani ɗan wani gida cikin wani gida saboda kiyaye rai ne aka ce duk wanda ya kashe a kashe shi haka Allah maɗaukacin sarki ya ce kaga wannan duk kiyaye a daruriyatul khams din nan ne saboda kiyaye addini ne Allah madaukakin sarki yasa cewa dukkanin wanda ya ridda ai masa haddi a kashe shi saboda hibzuddin kiyaye addini to wayannan sune ad-daruriyatul khams din nan wanda nan malam ya kawo ba sai na tsaya yin karatu ba ya kawo wasa'il hanyoyi da ake kiyaye addini na ɗaya ya ce al'amalu bihi aiki da wannan addinin hanyoyin da ake kiyaye addini shine ne aiki da addinin nan na biyu aljihadu min A yi jihadi saboda wannan addinin nan na uku adda'watu ilaihi a kira zuwa ga addinin nan hanya ne na kara addini sa'annan abu na hudu shine alhukmu bihi ai hukunci da wannan addinin hanya ne na kara wannan addinin sa'annan abu na biyar raddu kulli ma yukhalifuhu raddu kulli ma yukhalifuhu an gane a mayar dukkanin abin da ke saba wa addini a ce a'a ba za a yi amfani da shi ba ya saba wa addini to wayannan su ne ad-daruriyatul khams din akwai abubuwa da yawa yau da yana tuna da littafi na na jami'a da yana ɗauko na ɗan karanta a gurguje to mu koma kamar yadda ne bayani cewa wajibi ne a kan shugaba ya kiyaye waɗannan abubuwan ga al'ummarsa na farko ya kiyaye mata addininta kiyaye addini ya kunshi shiga irin ta addinin kare kulle hanyoyi na badala suffantuwa da suffar addini bin dokoki na wannan addinin wannan duk suna daga cikin hibzuddin aiki da wannan addinin koyarwa a ba wa malama kulawa saboda kiyaye addinin nan duk ya kunshi Hibzuddin, sa'an nan yana daga cikin kiyaye addini an gane yana daga cikin kiyaye addinin dukkanin wani wanda hukunci na addini ya zo a akan yayi wani abu ba daidai ba izgili wa addini a tsayan masa da hukunci kuma kamar yadda nake ƙara faɗi shine wato shi addinin musulunci addini ne wayayye shi yasa suke cewa al-islamu salihun li kulli zamani kowane lokaci musulunci ya dace da shi idan ba za ka iya yin ɗari cikin ɗari ba sai ka iya kai ɗaya cikin ɗari wannan ɗayan nan shi shi kaɗai ka iya to Allah ba zai tambaye ka wa'yancan ba an gane matuƙar baka sami iko ba matukar baka sami iko ba dole dai a gusar da cutarwa kamar yadda yake ƙa'ida ce ta shari'a cewa ad yuzalu cutarwa kawar da shi ake dole ne a kawar da cutarwa amma ana kawar da shi ne gwargwadon iyawa shi yasa suke da wata ƙa'idan ma wai ad yuzalu bi qadaril imkani ita cutarwa ana gusar da ita ne gwargwadon iyawa gwargwadon iyawa an gane mutukar baka iya ba ka gaza to Allah ba zai tambaye ka ba shi yasa suke da wata ka'idar cewa ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku qaliluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu duk abin da ba za a same shi gaba ɗaya ba to kaɗan ɗin da aka samu shi ba za a bar shi ba dole a aikata shi haka suke da wata ka'ida wai almaisuru la yasqutu bil ma'sur abin da aka iya baya saraya wanda aka iya saboda wanda aka kasa shi ya saraya wanda aka gaza dangane da yanayin da Allah ya sanya mu a ciki ƙasar da muke dangane da abin da muke mu'amala da shi cewa ba tsari bane na Allah gwargwadon iyawa ake yi haka suke da wata ƙa'idar cewa al-maqduru alaihi la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu cewa abin da aka iya yi baya saraya dole a yi shi saboda wanda aka gaza shi ya saraya Allah ba zai tambaya ba to wanda aka iya din dole a yi shi haka dai suna da wa'insu ka'idodi kamar haka daman yanda yake cewa at-taklifu bima yutaqu Allah yana kallafawa rai yana kallafa mana ne abin da zamu iya yi to shi yasa hibzul dini kenan haka kuma hibzul mal saboda shi ne aka sanya haddi dangane da wanda ya sata wasariqu wasariqatu faqta'u kuma. saboda hibzul mal ne kaga aka sanya dokoki da tsarin kasuwanci aka haramta kwaci saboda hibzul mal a kiyaye dukiya aka haramta fashi saboda a kiyaye dukiya aka faɗi hukunci haka saboda hibzil hibzil haka shi ma saboda kiyaye mutuntu wayannan dai a takaita su ne ad-daruriyatul khams wanda wajibi ne akan duk wani shugaba da ya sami dama ya kiyaye wannan abubuwa guda biyar gwargwadon iyakarsa a gwargwadon iyawarsa afuwan wayansu abubuwa sun faru wanda ɗazu sheik mala amini daurawa Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana wani bidiyonsa na ga yana yawo na cewa ya bar aikin hizba haka kuma na ci karo da bidiyon mai girma shugaba jagora gwamnan jihar kano abba kabir yusuf allah ya ƙara masa lafiya shi ma da tsawon kwana da farko yan uwa yanda wa'insu suka kalli abin ba lallai ne na kalle shi haka ba ba lallai ne na kalle shi haka ba da farko dole ne mu yi jinjina wa shi abba kabiru yusuf a matsayinsa na gwamna wanda ni ina ta faɗi da za ka ji tabbas akan samu wa'insu daga cikin masu bin sha'anin kwankwasiya haka za ka ga wa'insu suna abubuwa na rashin tarbiyya na kaza na kaza amma ga dukkanin wanda yake bibiyar mai girma gwamna kana kallonsa za ka ga mutum nutsatse kuma daidai gwargwado yana ayyuka gwargwadon iyawarsa wannan dole a jinjina masa kai hatta ma ba da dama da ya yi aka ringa gudanar da wa'insu abubuwa dole a jinjina masa dole a jinjina masa a yi masa godiya a nan amma wani zubin me shi yakan yi abu a bisa kuskure idan kuma an tunatar da shi sai hankalinsa ya dawo sai ga tabbas wannan abin bai kamata ba wallahi da ina daga cikin waɗanda nake jin daɗi saboda mu addini ne a gabanmu duk wani abu da mutum zai yi mana musamman mu da muke arewa muke kano duk wani abu da zai mana ko menene na aiki in dai ba ya gyara mana addinin mu bane to gaskiya bai mana komai ba haka kuma wannan gwamnati wallahi ta samu daraja da matsayi da kima da martaba bisa wannan ayyukan na hizba da ake wallahi akwai waɗansu ba 'yan siyasa bane amma wallahi suna son mai girma gwamna saboda wannan ayyukan da ake saboda mu addininmu ya fi mana komai kamar yanda na karanto a daruriyatul khams shi ne gaba na farko kafin a zo kiyaye dukiya sai an kiyaye addini don yanzu in aka kiyaye dukiya a nan a duniya dukiyarka alhamdulillah ba abin da ta samu na matsala sai ba a kiyaye ma addini ba kayi asara a lahira kuma lahira ita ce matabbaciya bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa duk mumini ya san lahira tafi inda za a yi ma titi kai inda za a gina ma gida ka zauna inda za a ringa baka kuɗi duk wata amma sai dai ba a kiyaye ma addinin ka ba ba a taimake ka ba wallahi kayi asara gobe alkiyama kai musulmi inda kuma zaka samu kuncin rayuwa inda za ka samu matsi da talauci da abubuwa ka yi haƙuri shi ma wannan jarrabawa ne amma addinin ka fannin addini ya gyaru wallahi ba yi asara ba za ka yi rayuwa ne ta dindindin rayuwa mai kyau ta lahira yasa wannan gwamnati wallahi ta sani cewa ta samu wannan daraja da matsayi da ƙima da ake gani nata saboda wa'annan ayyukan da take shi sa dole ne a jinjina wa mai girma gwamna abu na farko kenan don tun farko da bai ba da dama ba da ba a yi ba ai da kuma ba a yi ba din, da gwamnatin bura ta samu wannan kima ba amma mutum ɗan tara ne bai cika goma ba ta iya yuyuwa wa'insu saƙoƙi ne ko kuma saƙunƙuna suke zuwa wa mai girma gwamna kila har suka matsa shi ya fito ya faɗi abin da ya faɗi wanda gaskiya da kamata ya yi a ce mai girma gwamna wanda muka gani haka ayyuka suna ta gudana da kamata ya a ce an kirawo malam aminu daurawa an yi kiransa na tabbata zai je dama waɗansu abubuwan na kusakurai da ake yi da an gyara ba wanda ya san ma an gyara da abubuwan da ake ganin kaza ya kamata a yi an yi kira an ba da shawara ta ƙarƙashin ƙasa da sai ka ga abin an ma daina abin da ake tsammanin ana yi babu wanda ya sani amma fitowa haka a yi wannan bayanin wannan kama ba da lasis ne na waɗanda suke baɗalan nan daman suna ganin ana takura musu daman suna ganin ana tozarta su daman suna ganin ana kaza yanzu sai suka ga kamar mai girma gwamna ya fito ya yi wannan bayanin ƙila ya ƙara musu ƙarfin gwiwa su ga ai suna ma da iyaye wanda in ka duba duk abubuwan da suke faruwa wallahi banda mace ɗaya mace ɗaya ce ina yawo a tiktok wacce naga ta sa kyamara tana goyon bayan abin da mai girma gwamna ya yi mace ɗaya ce sai kuma waɗansu su 'yan ɗariƙa daman wa'annan wani abu suke so su samu akwai waɗansu jahilai da na ji suna bayani amma mace ɗaya ce ita ma kuma da na kalle ta sai na ga a'a ba ta da tarbiyya ta musulunci ba ta san inda addinin ma ya dosa ba amma wallahi duk inda na kewaya da masoyin gwamna wanda yake jajirtacce masoyi wanda hatta gwamna ya yi imani ya yadda ya amincewa na masoyina ne amma ya fito bai goyi bayana ba dangane da wannan abin da na aikata haka wane ma haka wane ma haka na san mai girma gwamna yana bi kuma duk zai gansu amma banda mace ɗaya wacce ita kuma bata san inda aka dosa ba shi yasa wannan abu gaskiya da ya faru ba mu ji daɗi ba amma lallai wannan ba ya rage kima da daraja ba ne na mai girma gwamna wannan shi ya nuna mana shi mutum ne ɗan adam ne musamman ma mutukar ya gyara matsalar ya rufe ta to wannan daman ai dukkanin ɗan adam a mai kuskure ne yadda ake cawai al'insanu mazannatul khata'i saboda manza Allah ya ce kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun kowa mai kuskure ne shi yasa inda a ce abin da ya fi kenan mai girma gwamna ya tura an kirawo malam aminu daurawa to kaza kaza za ta iya yiwa ina faɗi za ta iya yiwa preja ce saboda ba mu san yanda lamarin a yake ba musamman ƙasar da muke ciki da irin abubuwa za ta iya yiwa wannan shi ya ɗebo mai girma gwamna har ya fito saboda ba mu san abin da yake fuskanta ba mu ringa adalci a abu amma dai koma dai menene akwai hanyar da za a ba a gyara ba wannan hanyar ba kuma abin ya tafi su waɗanda ƙila suke surutu ta ƙasa ko suke aika masa da saƙo ko a'a wa'yansu abubuwa na pressure da yake fuskanta sai ka ga cewa bai fuskanta ba kuma ba a samu wannan matsalar ba amma dukkanin wani wanda wai ka ji ya goyi baya na abin da aka yi wallahi baya daga cikin masoya na mai girma gwamna wallahi kila wani ɗan ɗariƙa ne yana ganin ai wanda ya ce ya sauke abin ɗan izala ne to shi yanzu ya ji daɗi kuma wallahi da a ce shewun ɗariƙa aka ba waye haka ba magana ba shuru za su duk naga jahilai suna ta magana akwai wanda ma yake cewa wai mala aminu daura in dan Allah yake yi wai ai zai ce wai ya ajiye ba ka ji mahaukaci daman Allah ne ya sa shi ba hakkinsa bane shi malami ne manzo Allah sallama ya faɗi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yasri fa bi lisanihi fa in lam yasri fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman shi fa bi lisanihi ne mala amini daurawa dan eh dan haka ba nauyi bane Allah ya dora masa shi tayawa yake waɗanda Allah ya dora musu nauyin yake tayawa hada cawai in dan Allah yake sannan kuma duk wani abu ba zai iya yi ba sai da sa hannunsu ai saboda gurin nasu ne su ne masu fawa a hannu to sai na ji wani jahili yana wai ai in dan Allah yake zai dore wai ya ci gaba ai ba zai ce wai ya ajje ba kuma da shehunsa ne da bai ce ai haka ba da malamin ɗariƙa ne da bai ce ba akwai wani jahili ma da na ji shi ma yana magana shi abin da yake cewa wai wata ka ji fa wai wata ai ta nemi yar uwarta mace an kama su ka ji jahili ba wacce aka kama yan yizba cewa mace tana neman mace ƙarya kake yi wai duk ya ƙirƙiri labarin ne saboda ya nuna munin abin da hizba take saboda su ƙofa ta samu ya nuna munin abin da hizba take ga wata ma an kama ta tana neman 'yar uwarta mace amma aka ci ta tara dubu hamsin ya ƙirƙiro labari ya faɗi kuma ƙarya yake yi ba wacce aka kama da wannan an dai kama wata yarinya da ta fito ta yi wani bayani ta ce ita duk wanda zai aure ta sai ta auri yar uwarta amma da yake da kiki ne jahili sai ya kirkiro labari saboda ya muzanta abin saboda kawai ya firgita jahilai su zagi malam aminu daurawa to wallahi dukkanin mai hankali masoyin addini ya san malam aminu daurawa ya yi abin da ya kamata a yi sa'annan ya jajirce kai ya kankarowa wannan gwamnatin da daraja ya sa ana ganin gwamnatin da daraja ana jinjina mata waɗanda suke son addini kenan amma da mun su wayannan jahilai su komai tawatse ma ai shi yasa dai wannan dai abin da nake gani kenan ni gaskiya ban ga laifin malam Aminu Daurawa ba wala ni ban ga laifinsa ba wallahi ni ban ga laifinsa ba saboda idan bai samu fawa ba idan bai samu haɗin kai ba to babu yanda za a yi yayi abin da za ma a yaba ba yanda za a yi yayi kaga yanzu ana ta yabawa ana ganin ana samun canji masu baɗala suna tsoro wallahi suna tsoro saboda ganin yanda ake shi yasa ni ban ga laifinsa ba dan in dai zai tafi da abu a haka to lallai kuwa za a zage shi kuma waɗanda za ka ji suna cewa ai da ya bari bai yi kaza ba inda a ce zai zo a ce ana iskancin ana baɗala ɗin bai yi komai a kai ba su za su fara zaginsa su za su fara zaginsa amma yanzu suna tura shi suna faɗi ai ya yadda a tafi a haka saboda in bai ba su ji daɗin zaginsa ni wallahi ban ga laifinsa ba ni ban ga laifinsa ba eh shi mutum ne ɗan adam yakan yi fushi yadda kowa yake fushi ka ce wai in ba dan Allah ai in dan Allah yake ba zai ce ya ajiye ba wannan haukanka ne da rashin hankali da tunani amma mutum ne shi dan adam ne shi kuma duk wani ci gaba da zai samar wa addini duk wani tarbiyya da zai gyara wa al'umma sai ya samu goyon baya daga gwamnati dan shi ba gwamnati bane ba shi da fawa ba shi da karfi in ya rasa wannan fawar ba abin da zai iya yi shi yasa wallahi ni ban ga laifinsa ba kuma shi ma gwamna kawai abin da ni nake masa uzuri shine ban san abin da ke fuskanta ba kila saboda ƙasa ce wacce muke ciki ba ƙasa ta musulunci ba baka sani ba ta yiwu wa'ansu ta ƙasa suna wa'ansu abubuwa makiya addini kila har ya ji takura ya faɗi wannan abubuwan da ya faɗi shi yasa shi ma abin da ni na lura kenan amma duk da aka ai akwai kofa akwai kofa wacce mai girma in ya bita wacce komai zai faru a yi a gama ma hatta waɗanda suke so ɗin ma makiya addini su yaƙe ka ko su yaƙi addinin ba za su samu ƙofa ba sa'annan wa'ancan kuma masu batsala ɗin ba za su ga uwa an ɗaure musu gindi ba za a yi abu bisa tsari ina ganin da haka da sai ya fi da haka duk gaba ɗayansu da mai girma gwamna da mala amini Daurawa wallahi duk mu musu fatan alkhairi kuma insha Allahu Allah zai haɗa hankulansu daman duk wani harka na Allah sai an samu shedan dole ne duk wani harka na Allah haka ne wannan jarrabawa ne kuma wannan abu ina ganin idan aka dawo aka yi sulhu dan a ce a bawa wani ma ai bata ma so ba kuma na ji daɗi da nake ji ana cewa mai girma gwamna cewa yana cewa shi bai karɓi wannan janyewar ba kaga wannan ke nuna cewa daman ba nufatar cin mutunci yayi ba kaga wannan ke nuna cewa daman ba tozarci ya so ga malam aminu ba matukar da gaske ne ya ce shi bai karɓi wannan janyewar ba kaga masu yada cewa ai ya ci mutuncinsa mu ba harka mu muke wani siyasa ba mu mu yan faɗa gaskiya ne fannin addinin mu yafi mana komai wallahi ko dan wani jam'iyya ne ya zo da ci gaba ya saita tarbiyya na al'umma mu yi mana komai wallahi yi mana komai saboda addinin namu shine rayuwarmu shine mu shine lahiranmu ba abin da ya fi mana shi don haka kaga in dai ya tabbata aka ne to waɗanda suke cewa ai yayi ne ko don ya tozarta shi yayi ne ko don ya ci masa mutunci to za ka ga kenan abin ba haka yake ba tun da habbe yadda ya bar aikin ba shi yasa muna fata Allah ya haɗa hankulansu Allah maɗaukacin sarki ya musu jagora gaba ɗaya shi shugabanmu ne shi ma malaminmu ne shi yasa da aka fata alkhairi muke yi ga kowa Allah maɗaukacin sarki ka daidaita wannan al'amari zan ɗan buɗe layi na kira amma da Allah ina da ƙa'ida kamar yadda kuka ji na yi muku bayani dukkaninsu suna da ƙima suna da haƙƙi a wajenmu eh, ɗaya shugaba ne idan kai ɗan siyasa ne ba za ka zo ka faɗi wani abu na alkhairi ba kada ka bugo min kuma kana wannan zan katse ka idan mu sha'anin addini ne a gaban mu mu shi yake damun mu. eh wallahi sha'anin tarbiyya ne rayuwa ta addini muke so mu yi kuma ina faɗi a hakan ma muna jinjina wa mai girma gwamna dan fawon ma da ya baya tun farko ita muke so ta ɗore amma akwai waɗansu wa'anda ake ganin abubuwa ne kusakurai a gyara amma dai tabbas ba a samu gyara ba daman dole sai an matsa ta haka dole sai an matsa ta haka shi yasa Allah ya sa mu dace ga nan nan da Allah zan sa eh ga nan nan eh, kamar yadda ai na faɗi in ka san kai ɗan siyasa ne za ka kira ka wannan kan ma ka ma kira na eh dan ni ba siyasa ne na zauna yi nan ba eh ni ban zauna siyasa a nan ba da haka kana fara magana zan katse ka eh kana fara magana zan katse ka Eh, shi shugabanmu ne eh, eh, shi shugabanmu ne shi kuma malaminmu ne shi kuma sheik aminu daura malaminmu ne sosai don haka duk gabaɗinsu suna da kima a wajenmu duk suna da kima a wajenmu assalamu alaikum wa rahmatullah na'am da wa muke magana kana lafiya wallahi alhamdulillah yaya wajen yaya ibada alhamdulillah mustapha ne daga difa nijar malam mustapha muna jin ka wato allah ya saka da alkhairi gaskiya kai bayanai masu kyau allah ya samu dace kuma kamar yadda ka faɗa muna fatan allah ya daidaita wannan al'amuran a wannan shi ne gaskiya ne kuma dai kamar yadda ka kamar biyan da ka faɗa ban mu zai zargi Aminu dora ba yana da aiki mutu da haƙƙi da iri zaka da to ni abin da ya ɗai shine sha'anin gefen wayan na wato su lokacin da su wayan wayannan yan bidiya hmm. kana ji na ina jin ka ana jin ka in ce duk lokacin da wani abu ya taso hmm. na harkar gaskiya sai ga sun raba kafa sai ka ga su kwata-kwata abin da yake na direba haka suke ba sai ka ga sun saka son zuciya a ciki shi ne al'amarin su da yake dan ƙara daure mun kai gaskiya ne muna fatan Allah ya dajar da mu baki da amin amin amin na gode masha Allah khair gaskiya ne yadda kai bayani wato duk wani abu wa'annan 'yan bida'ar za ka ga ba sa tsakani wa Allah kaga akwai wanda ya ce wai in dan Allah malam aminu daura yake wai ba zai ce wai ya ajiye ba to wallahi da shewun dariƙa ne ya ce ya ajiye ba zai ce masa haka ba wallahi ba zai ce masa haka ba kuma saboda kana yi saboda Allah tuni irin wa'annan ina daman ni abin na ɗauke su jahilai daga wawaye sai jahilai a cikinsu shi yasa in sun yi ni magana ni ba na mamaki eh, ba na mamaki ai duk wani abu da zai yi mala aminu daurawa in ba da goyon bayan gwamnati ba bu zai yiwu ba bu zai yiwu ba da haka wai ka ce wai aiko wai in dan Allah yake bu zai ce a ah, yana ganin Allah zai tambaye shi abin da bai ba yana ganin tunda an bashi dama an ce ya yi kaza to ya ga kaza bai ba Allah zai tambaye shi da haka dole wannan haƙƙin yake nema a bashi saboda ya samu abin da zai iya ba da amsa a gaban Allah shi yasa in ya nemi a bashi wannan haƙƙin ko ya ce ba zai iya ba da ya je ya bi sa'an nan gobe alkiyama Allah ya kama shi in Allah ya kama shi din gashi ya gani ana yi ba zai iya wannan ba kuma yana goyon ba kai za ka kwace shi shi yasa wato wani in yana wani magana sai ka ganshi kamar mai hankali amma yadda ka san dabba haka yake yadda ka san mahaukaci haka yake kuma da a ce malamin ɗariƙa ne wala ba su ce masa haka ba in malamin ɗariƙa ne ma shiru za su kai malamin ɗariƙa ne zagin gwamnan ma za su ringa to amma da yake malamin sunna ne kuma duk inda kai ko maƙiyin Allah ne kai ka san a yanda Malam Aminu Daurawa ya karɓi wannan aikin ka san da wa addini aiki ko yanzu malaman ku nawa ne suka karba sun yi abin da yayi saboda ku ba addinin ne a gaban ku ba yi su ma ba addinin ne a gaban su ba to shi yasa wannan darajar da Allah ya bashi shine suke ta dan sassoka wani abu ta karkashi ko ka ko so suke ba taɓo to nan jama'a sun waye sun waye kuma suna kallon kowa assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ina wuni ina gajiya. Yaya gida malam Rabi ya ibada ya wajen? Allah alhamdulillah malam ya kokari. Allah alhamdulillah. Masha Allah. A wato da karatun an yi kayi na farko ya yanke kayi na biyu kayi na uku wallahi ya yanke. Wannan to sai na zata ma a bai yanke ba wannan bai yanke ba ai na zata baka dora ba ne wallahi sai daga baya kuma naga a ashe an yi nisa ma sosai eh gaskiya ne an yi nisa idan na kusa ma ta yi ma eh, ai wato malam ni fa dama wallahi ban taɓa tunanin wayannan dama mutanen za su fito su faɗi wata magana ta alkhairi ba yanzu a cikin duk da suka fito suka yi maganar nan akwai wanda ba ko ambatan gwamnan ma bai ba a ah, to ai ma'ana kana ji ai su abin da yake faruwa kana ji matsalar su shine ƙaƙa malamin sunna zai jajirce da ɗan ɗariƙa da ba ɗan ɗariƙa ba da mai hankali da ma mara hankalin ma ya ringa jinjina masa to duk wani abu wanda suke da shi wanda za su soki abu za su kuma ka san wani abu wallahi da a ce malamin su ne ya haka za su goyi bayansa kaga yadda ai muke samun bambanci kenan wallahi zakin gwamnan ma za su wallahi ne ka faɗa zakin gwamnan za su ta uwa ta uba kuwa ka zagin rashin mutunci ma wallahi sai su wani bullowa su wani rinka magana a ƙasa ƙasa wallahi duk wayannan yaran suna magana wallahi kallon su kawai nake na san dama za a ciki a gurin za a tike to kafin lokacin ba shi a basa dauki wancan lokacin ba ya fito ya yi suka akan wannan ba kafin wannan din ma ya faru gaskiya ne ka zo ka saka kaga kuma kamata ya sanani yanda za ka gane inda a ce dan Allah ya yi wancan magana inda a ce dan Allah ya wancan magana to za ka ga ya fito yanzu ai saboda da da yana zargin malam ai amini ne cewa yaya ga ai ga wani abu dole ya yi dole ya yi don me zai bari ana kaza kuma sai kaza sai kaza to yanzu kuma kuma yake ganin to in ba za a bar shi ya yi kaza ba to shi ya ajiye kuma ni wallahi ni ya burge ni saboda kana ji idan Allah ya tsaye da shi ba wanda zai iya kare shi saboda duk abin da aka ce an baka masu masu'uliyarsa to Allah sai ma tambaya akai kai kai ne shugaban kaza ko to ai kaza da ake ah. yi kana da iko kana da da ka hana kaza to me yasa baka hana ba sai Allah ya tambaye ka eh, sai Allah ya tambaye ka matukar za a baka wannan damar kai baka hana ba wallahi sai Allah ya tambaye ka dole ne kullukun ra'ayi kullukun mas'ulun an ra'iyati dole ne sai an tambaye mutum na'am eh na ce ka san ni fa abun nan fa da ya faru fa wallahi ina ganin fa alkhairi ne fa malam ah, babba ko ba a ni ni ma ina ganin haka ni ma ina ganin alkhairi ne saboda ai yanzu ayyukan da yake a kowanne suke dan shigowa suke suke wani gutsuri tsoma suna nuna cewa bi isa ba isa ba to kaga da yanzu gwamna ya zo yi magana shi malam ya sauka ya ce ya bar musu aikin su to idan za a dawo da malam ya ci gaba da aikin shi to dole daman zai ƙara gindaya musu sharuɗa ne idan sun yadda sun ɗauki wannan sharuɗan kaga sai ya dawo idan ba su yadda ba kawai sai ya idan na san wallahi malam ba yadda za a yi malam amin daurawa ya dawo wannan aikin a cikin wannan abu in bai ginda musu sharuɗa ba dole ne kawai to kaga idan suka yadda da da shi za a sa hannu to kaga a nan gurin ya samu duk wani ƙarfi fiye da da kuma ka san faruwa na'am shi ma bangaren gwamna ba ku san furejar eh. Eh, take damunsa ba shi ma kila kila a dole akwai yanzu malam abin da zaka duba fa kaga lokacin fa da aka wannan cicciba cicciban aka hmm. kama wayannan yan iskan aka tura sa cikin wannan ilox din masu kama da dabbobin nan dabbobi ne ma gara ma dabbobin da su hmm. ai lokacin da aka yi musu ai ya kai wajen wata uku zuwa wata hudu hmm. me yasa a lokacin gwamna bai fito ya yi magana ba sai wannan lokacin da wani ya faru da wannan yar iska shi ne fito magana Ai duk magana akan wannan ne ba akan wayancan ba ne wa yake ta tasu malam wallahi ba wanda yake ta tasu wa'ancan ne kam to a kan ita wannan ne sai ya taso da wancan magana tunda ai sai da aka yi wannan din sannan wancan magana ta taso hmm. me yasa ba a yi lokacin wancan din ba sai da wannan ta taso daman ta ce gwamnatin ta su ce su suka gina ta kaza kaza kaza har da gidan su na malam fa tana mishi rashin mutunci a shi lai ka ba su garin a eh ta yi kiran na malam amini daurawa anya kuwa a ta ce daurawa ta ce wani daurawa da family ni ka faɗi wannan magana da yafi bani ma mamaki wai babatta eh wai da gaske ne wannan yarinyar babatta ce wai take wannan bayanin a'a ba babatta bace wai ta jira jin babatta ta mutu fa yawwa haba wannan wanda ina ganin ko kishiyar ne a ba wacce bace wannan a'a ko da kishiyar babatta ce wannan tabbas yawwa tabbas kishiyar babatta ce anya kuwa me yin wannan muryar haka aka ce haka aka ce a uwa ba za ta yi wannan ba malam ni gaskiya ban yadda uwa za ta yi wannan abun ba gaskiya kai wannan ba wata wace wata dole za ta ba za ta fito ta wannan magana ba Allah ya sa ai wannan matan mata na ɗaya daga cikin wanda suka sa yarinyar nan a cikin bala'i wai wai kaji abin da take cewa wai ai haka tunda ta wai tunda wai ta taso wai take ah inna lillahi wa inna ilaihi eh, raji'un wai ka mu da jahilci Allah ka raba mu da jahilci da yadda ce za ta wuce ta zama eh gaskiya ba wata bace ni ma na fi gazgata haka Allah ya sa mu dace Allah ka mana gyara amin malam shi yasa dai amma kana amin amin shi ma wayan da nake faɗi shi ma bangaren gwamnati saboda ka san wa'annan masu yakar addinin fa eh su ma masu mm. yakar addinin nan wallahi kana ji ba sa kyalewa amma dai tabbas ya kamata dai gwamna dai ya sani cewa mu addininmu ya fi mana komai gaskiya duk wani musulmi kuma e kada ayyada ka wawayen yan ɗariƙa su wannan ba addinin ne fa a gabansu ba fa san baka ji abin da wani shi wannan jaki ka jin bugu kuke ce masa kai baka ji abin da yake cewa eh. wai ai ba eh, a sa wai hikima wai ai shi yasa wa'yansu ma suke cewa wai sun bar addinin to irin waɗannan idan suka ba addini ma aiki gaba ne ma wallahi duk mutumin da ya ringa sawa waɗansu kamar addinin to wallahi ya bar addinin ma shi ya fi eh. Allah dukkan wanda zai zo ya ringa abubuwan da za a ringa kyamar addinin kaga yanzu shi zai hana dubu shigowa addinin zai hana ɗari shi shi kaɗai to shi ya bar addinin ma ai kuma amma da yake tantirin jahili ne wai yana ca a irin wannan abin da suke wai ba a sa wai hikima ka san kuma abin da yake bani mamaki eh. wato ma'aikata ƙila na 'yan sanda mm. ƙila ka same su su ma su bi mutum ya je zai gudu su taɗe shi su yi kaza amma kaga su kwata-kwata ba a ma yin ma magana a kansu Ka harbi suke da bindiga yan sanda amma kaga su su wa'annan kawai menene saboda sun raba addini shi yanzu wannan yanzu shi a yanzu wannan mai singiletin shi ba tuɓe masa ai riga 'yan sanda ai suka yi ba eh, saboda rashin hikima da yi ba to inda a ce kaga inda a ce dan hizba ne ya tube wa ai wani riga to da zaka ji ya fito yana zage-zage Allah ya zagin su zai yi to amma kaga da yake sun yi zagin zai ƙara jin jiki eh zai ƙara cin gidansu ai bai eh, zo ya yi zage-zagen ba wala in yi zuwa ne zagin su zai yi wallahi akwai wani babban abu ma akwai wani babban abu a ƙasa wanda ya sa ma dole a tayar da dr pleasure ya zo yi wannan magana ka san akwai magana da malam amin daura ya faɗa ya ce yanzu kuma saura bokaye ok ok ok kuma wallahi kana ji yau na'am ai kwanaki ma an yi kwanaki ma an yi ai Allah da ya samu dace magana boka ko eh wato Allah dai ya sa mu dace amma dai gaskiya kana ji insha Allah za eh, a daidaita kuma a daidaita din shi yafi kuma wallahi eh, ni gaskiya kana ji ni ba dan siyasa bane amma irin abubuwan da suke gudana wallahi naji ina sha'awar gwamnati to amma yanzu da abin nan ai ya faru wallahi sai diddiki na yayi sanyi to amma na tabbata za a dore za a ci gaba ka san mutum dan tara ne ba dan goma ba eh, eh, eh amma da suka ba da dama har aka fara saita abubuwa sai dai su ma yana da kyau su sani jarabawa ce dole kuma sai sun kai zuciya nesa za su yi wa Allah aiki kada su daka ta al'umma e wallahi sanadiyar wannan abin kila na yan hizba da ake yi Allah ya yafi abubuwa da yawa Allah ya samu sosai malam wayan su tsaya me ya rage wai gwamnati ne ma daga gwamnatin Najeriya fa federal government din gaba daya har zuwa gwamnoni su wane ne ba wallahi alhaji ba abin da ya rage wa Najeriya da ya wuce su nan ita ce kadai a to gaskiya dai wallahi hisban nan kada dai su duba wallahi hisban nan ce kadai gwamnatin gaba daya Najeriya eh babu matsala za a duba insha Allah za a samu daidaito ga wani nan yana kira eh insha Allah za a samu daidaito assalamu alaikum Assalamu in samu rahmatullah. Allah shi zahata mala. Na barka dai ɗan uwa da muke magana. Sunana Abubakar Muhammad Gobir daga Sokoto State. Tumala Abubakar Muhammad Gobir muna jin ka. Malam muna yaba maka sosai ko muna roƙo Allah ubangiji shi karo maka ilimi. Bakin ilimin ka ya amfani ka. ɗan yaƙuri ana ɗan samun matsala ne shi ne to insha Allahu za a daidaita kuma kamar yadda nake faɗi wallahi duk masoyin gwamnan kano to wallahi za ka ga ba zai goyi bayan abin da ya faru ba wallahi musamman kano gari ne na addini kuma hakan ma wallahi muna jinjina gare shi muna jinjina gare shi amma hakan ma wallahi saboda gaskiya in ba a ɗau mataki a abin ba to ana kano cibiya na addini cibiya na to zai koma cibiya na badala. saboda yadda za ka ga wa'insu daga wani ƙasashen suke zuwa wa'insu daga wani state ɗin suke zuwa eh, wa'insu ba 'yan kano ba ne amma za su zo a kano za su kafa dandalin iskanci to mutukar aka kyale a maimakon ana fariya ana tutiya da addini to za a koma tu wannan za a koma alfahari da tutiya da badala wanda kuma in Allah yadda haka ba zai nuna mana haka ba Allah ba zai nuna mana haka ba insha Allah kuma waɗanda suke ganin cewa Malam Aminu Daurawa ahlus sunna ne dan haka ai yanzu gashi ya zo kuna ta suka eh, ni wallahi ban ga laifinsa ba har yanzu ina faɗi ni ban ga laifinsa ba saboda idan Allah ya tsaye da shi a gabansa gobe alkiyama ba wanda zai iya amsa masa tambayar nan sai shi zai amsa kayansa sai shi zai amsa kayansa to in ya bari kawai shi kenan ya tafi aka sasa kai dole Allah zai tambaye shi eh amana ne Allah ya bashi in bai samu fawa bai samu goyon baya ba to zai zo shi ma ya shige cikin masu barna tsoronsa ga wannan gobe alkiyama shi ya nemi to gaskiya in dai ba kaza ba kaza kuma ni ban ga laifinsa ba yayi daidai kai da zaka ce ba shi da haƙuri kai je kaka karɓa e, kuma ai ci gaba ake so ita ma gwamnatin tunda ta ga ana yabawa duk wayanda zaka ji suna suka suna zagi tun marasa addini ne wanda kuma a tarihin kano babu su eh, kano masu addini ne a kano wayanda za ka ji suna suka ko suna goyon bayan abin da gwamna ya ko kaza ko suna wallahi galiban su ba addini ne a gaban su ba kano kuma garin addini ne ko da a ce baka akida ɗaya da malam ibrahim daurawa kano garin addini ne dole kuma za ka jinjina masa dole kuma za ka ji takaicin abin da ya faru amma duk abin da ya yi yana komar da mu baya kada mu manta alkhairi duk wani jajircewa da muka gani a baya to sa hannun gwamna da shi ne aka yi wannan jajircewar shi yasa kuma yadda nake faɗi ba ku san furejar da take damunsa ba eh, me adalci ba mu sani ba me ke fuskanta Eh, ku yi adalci kawai mu dai mun gani ne abin da ya faru kuma yadda aka samu kuskure ko da a ce ana samun firija ta ƙasa saboda akwai makiya addini akwai makiya addini ta ƙarƙashin ƙasa to amma duk da aka yanda gwamna aka samu matsala fitowar da ya idan duniya inda a ce wani abu ne na gyara a ce ya yi kiran mala aminu sun je a junansu sun gyara to wani ma mabarnaci ba zai fahimci cewa ai yana da wani sai ba ko yana da wani ƙarfi to amma yin hakan kuma zai bayu akan cewa su ba cewa ai suna da ƙarfi ma sai su ji daɗin ci gaba da iskanci kuma sai su zo su lallata mana gari don mu garin mu garin addini ne assalamu alaikum Na muna jin ka ɗaziya yanke ne. network ne ɗazu eh ɗazu network baya da kyawu na'am sunana abubakar muhammad gobir to mala abubakar muhammad muna jin ka na kira ni malam domin in jinjina maka in kuma yi maka addu'a Allah shi sa ka gama lafiya amin kai ma Allah ya sa ka gama lafiya jazakumullahu khair amin ya rabbil alamin daga farko dai na ji bayananka daga farko a ƙarshe kuma na fahimta kuma na ilmantu sannan ina ɗan da tsokaci da nake so in yi dangane da maganar da mai girma gwamna ya yi a kan aikin malam sheikh aminu daurawa wanda yake ganin kore a ciki yanayin yadda ake gudanar da aikin hmm. wanda ni kuma a tawa fahimta ina ganin babu kore a cikin yanayin yadda malam yake gudanar da aikinsa domin duk wanda yake da zuciya yake da yada wasu ayyuka waɗanda ba daidai ba irin a ce mutum yana yin luwaɗi ko maɗigo ko zina ko shaye-shaye wanda ya saba mu addinin musulunci wanda kuma ana so a kawo gyara ga zamanin da ake ciki ga matasanmu da suke tasowa yanzu da kuma ɗayanmu da za mu haifa wanda ba mu son su taso cikin irin wannan yanayi hmm. to irin yanayin yadda ake iske su inda suke wanga aikin aikin banna ana kamo su ana jiwa su cikin ana bin su da gudu ana dukan su wanda duk wannan ta kasance da shi to ya kamata wanda duk yake da zuciya zai ji cewa a rai ne wai don ina yin abu kaza ne ake kamo ni haka kamar awaki ana jiwa a bayan mota to wani daga ranar ma yana iya cewa to in dai haka ne shi ya daina ma wanga abu kuma in Allah ya so ya da cikin iyawa Allah sai ga ya shirya amma gwamnati akwai kuskure wurin yin wannan magana wurin yin wannan abu to akwai kuskure cikin wagga magana tashi hmm. sannan in a ce wai a bi su da lalama ne a kamo su a je a kai su kotu kotu ta kai su gidan yari su je su yi wata uku ko wata hudu ko wata biyar wani in ya hito daga inda an ka hiddo shi rana zai daura ya ci gaba da aikin ɓarnar da ya ka aikatawa hmm. amma yanayin yadda aka kamo su ana wulakantar da su ana kaskantar da su ana bugun su ana dukan su wani zai yi zuciya ma ya bar abin da yake yi hmm. ni ina ganin babu kuskure a ciki hmm. Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin malam amin jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan to wannan ne na karshe kun ga shi dan uwa abin da yake faɗi kuma assalamu alaikum dangane da irin wannan abin ai ko yan sanda haka ai suke kame su saboda kaga mutum yana da taurin kai wani ba yanda za wallahi kai wani ma inda a ce za a tsaya a bisa ta irin wannan kila wallahi su ɗebo ma makamai a yi ma ba ta kashi a wajen za su iya yi eh, Allah za su ai saboda idan kaga mutum ya nema haka sakwa-sakwa kafin raina shi kila eh, wallahi suka ɗan yi wannan sakwa-sakwa ɗin kila ma su ɗebo makamai su ce za su sassare su wallahi za su iya yi ni ɗan Kano ne eh, da 'yan sanda ma kakama ta ƙare masu bindiga a hannu ballantana wanda ba shi da bindiga Allah ya sa mu dace kuma ko da ma hakan ma akwai kuskuren da yadda muka faɗi da za a gyara ma za a wuce wajen gaskiya kowaye ba zai ji daɗin wannan magana ba wannan shine nan magana gaskiya shi yasa ma mu ba mu ce mala aminu daurawa ya yi kuskure ba ni wallahi ya yi min daidai ni ya min daidai wallahi kuma duk wanda zaka ji ya ce ya yi kuskure to ɗan ɗari ne dan dariƙa ne saboda shi wani aibu ke nema ya yaba malam aminu daurawa saboda aikin da malam aminu daurawa yake wani ɗaukaka ne ga tafiyar sunnar ai ɗaukaka ne ga musulunci shi kuma yana kyama yana jin takaici a ce musulunci ya ɗaukaka ta hanyar ɗan izala ta hanyar ahal sunna to wannan baƙin cikin zai iya cewa malam aminu da warawa ajiye wanda ya yi kamar yadda na ji wani jahili yana faɗi a yi dan allah yake wai ba zai ajiye ba kaji da kuma wanda ke cewa a za kaza suna to duk wani abu wanda za su aibata za su ta yadda mu muka bambanta da ku kenan ku ba kwa iya adalci a kanmu nan nan prof ibrahim makari ya fito ya faɗi magana nan nan ya zo ya faɗi magana amma bai hana mu yi masa adalci ba ku ba ku da adalci a magana duk qadiya in ta taso zallar san zuciya ku kuke nunawa duk qadiya in ta taso gwara mu a cikin mu wani kan iya goyon bayan malamin ku a fahimta wani kan iya saba masa wannan ya nuna ba san zuciyar mu muke ba amma su kuma ta yanda ta kai sai kaga son zuciya ne kuma wallahi da shewunsu ne aka ta faru gare shi ba wanda zai magana ba wanda zai magana kai zagin gwamnan ma za su ringa wallahi zaginsa za su su ce bai kyauta ba maulana maulana bai ya haka za su amma da yake ahli sunna ne kuma ba sa so a samu ci gaba na addinin ta fannin sa. kaga ba addinin ne a gaban ku ba mu wallahi dan dariƙa mu ya karba a samu gyarin gyaran tarbiyya ta wajensa addini ya karu mun ci nasara ba shi ya ci nasara ba addininmu ne ya ci nasara ɗan ɗariƙa ya zo a gyara abu addininmu ne a wannan ba wai ɗan ɗariƙa ba ba ɗariƙa ba ce musulunci ne amma da yake su wannan fa ba addini ne a gaban su shi yasa ma ni ban biye ma nan ta su ba nan wani nan wani shashasha wani jahili a basa nan nan nan wai ya zo wai malam daurawa abin da yake wai bai kaza ba ai ya kamata idan doka ta tashi ta yi amfani akan kowa a ce ga wa'insu ba kaji jahili ai abin da Allah ya ɗora masa shi zai sauke eh, a taklifu bima yutaqu eh sa'an nan almaisuru la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu shine Allah maɗaukacin sarki ya samu dace iya abin da ya iya iya shi zai kuma Allah ba zai tambaye shi tamba na ji wani jahili ɗazu ina jinsa nan wani jahili mai singile wai yana cewa ai wai wannan ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ai yana kan karan kanka ne kaji da kiki kaji da kiki wai ai sai dai in kai ne kamar yanzu za ka yi azumi za ka yi ne yanda za ka iya ka ji da kiki ba ka da alaƙa da ilimin addini sai ka sa baki wai amma aka sa ka a shugabanci a wani ai matsayi kawai in ba za ka iya ba ka aje ka ji da kiki ku in dai kuka yi magana cikin shari'a sai ka ga warin jahilci ne ke tasowa in dai kun sa baki wai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wai iyaka a karan kanka ne kamar kai yanzu za ka yi azumi amma an sa ka shugabanci kawai in ba za ka iya ba ka aje ka ji da kiki duk wani abu na alaka na ilimin addini sai ka ji ba su da shi suna sa baki son zuciya ne Tun Allah yadda Allah zai gyara kuma insha Allahu za su samu haɗin kai kuma abin da ba kwa so ya tabbata na gyaran tarbiyya su ya tabbata daman ai duk wani fasiki duk wani fajiri da wata fajira yar dariƙa ce hatta yarinyar ma da ake wannan ba yar dariƙa ba ce ba nan nan aka ringa yawo ai da karatun ta ba yarinyar ma da ake yin ma magana a kanta ba yar dariƙa ba ce yar dariƙa ce duk wani fasiki ɗan dariƙa ne shi yasa ɓarna ne za a hana 'yan dariƙa su kuma ba sa so shi kawai duk wani fasiki za ga ɗan dariƙa ne duk wani fajiri duk wani mai lalata duk nan masu lalata a tiktok ka nuna min ahadu sunna guda ɗaya a cikinsu duk in ɗariƙa ne ba ahadu sunna ɗaya babu hammatan aure akwai a tiktok ɗin hammatan aure ka ga ballagar ka ga mace ta zo wai yan ɗariƙa sayyada wallahi akwai matan aure a tiktok ɗin nan yan ɗariƙa amma karya kake ka nuna mata aure guda ɗaya ahli sunna tana zuwa ta buɗe gida da kattai suna ta shewa karya ne yan ɗariƙa ne wa yannan duk kuma wata yan iska a tiktok wala yan ɗariƙa ce babu ahli sunna a ciki to shi yasa mutanensu ne ake hanawa to su kuwa ba sa so a hana mutanensu kuma jama'a suna yabawa to shi kuma malam aminu daura ahli sunna ne to suna ganin ai hakan kamar ƙarfi ne wa sunna to kuma ku yi aiki mana kuma ku yi aiki malaman ku su ma su yi sai tafiyar ku sai ta ɗaukaka amma ku ba ku yi ba in kuma nakon aka sa burasi ba burasi ba ƙarshen ta ma su je su ringa cin kuɗin gwamnati ma sannan su zo ba sa aikin komai kuma amma an ba waɗanda za su yi aiki kuma suna yi nan kuna su kansu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum <coughs> malam muhammad assalamu alaikum wa alaikum assalam muna jin ka malam muhammad sani na malam allah ya saka da alkhairi yan uwa ina mana fatan alkhairi gaba daya to yan uwa suna jin ka na malam ai babu abin mamaki dangane da wayannan jahilan da suka fito suka yi magana hmm. malam duk mutumin da aka zagi manzon Allah ko aka faɗi mummunar magana akan manzon Allah suka fito suka tsaya suka ba da kariya wa wanda ya ci mutuncin manzon Allah da maganganu so ba abun mamaki ba ne don wannan abun sun fito sun ba da kariya wa bangaren da suke ganin ba daidai ba tare suke da su ba hmm. ni ban yi wani mamaki sosai ba saboda na san za su yi aikata abun da ya fi haka ba. Hmm. tun da dai aka taba manzon Allah amma suka tsaya kai da fata suka ba dan uwansu kariya duk abin da za su ci don su ga sun ba shi kariya sun yi yayin su so ban ga wani abun wani abun nan dangane da su ba sai dai mu yi addu'an Allah shirye su idan ko ba za su shiru ba Allah jarabce su da irin abun da ya faru da wannan yarinyan a cikin gidansu saboda su tabbatar da cewa abu ne mara kyau wanda kowa yake yake kinsa kuma yarinyan nan bakin ta yake ba da haka zo haka haka hmm. sannan malam shi malaminu daurawa Allah saka masa da alkhairi kuma wallahi malaminu daurawa ya yi abun da ya kamata ya yi wannan abun ni na zaci ma tun a baya lokacin da aka saki yarinyar nan ba tare da dalili kwakwara ba wanda a najeriya nan ne ban san ana irin wannan abun ba sai a kanta a kai mutum kotu har a kai shi prison da sunan cewa za a sake dawowa zuwa sake zama ranar kaza ga watan kaza sannan kafin lokacin waya suke ta na ji lauyoyi da dama sun yi magana dangane da wannan abun ba daidai bane kuma ba a cika ba a irin haka hmm. to aka aiwatar akan ta to ina sun a lokacin ma malamin zai sake wannan abun to amma da yake shi malam mai tunani ne da hangen nesa hmm. to Allah ya taimaka bai so ka wannan lokacin ba yanzu gashi duniya ta zo ta tabbatar cewa malam yana kan gaskiyarsa abin da ya kuma ya jeje ne wannan dan su sun yi wannan magana suna ganin cewa ba daidai bane to a cikin su ma ni na tabbatar akwai ɗan ɗari da su ba su yarda da wannan maganganun da suke ba sannan kuma suna goyon bayan malamin daurawa so da haka malamin daurawa abun ne Allah ya saka masa da alkhairi kuma in za a zo a sauna a sasanta Allah subhanahu wataala ya sa a zo a zauna a sasanta don a fahimci inda al'amarin ya dosa sannan kuma shi mai girma gwamnan jihar ma kamar yadda malam kai magana cewa wala Allah ya samu fureja ne ta wasu bangarori da dama har yasa ya zo haka to za mu iya masa kyakkyawan zato da haka amma kuma malam kamar yadda kai magana cewa da ya kamata ya nema malam Aminu Daurawa a zauna a fahimci juna a ƙarƙashin ƙasa wannan maganganun ne ya duk su suka jawo wannan abubuwan eh, to shi ko mai mai da zai yi la'akari ya duba wasu abu mu da muke cikin jihar Gombe akwai abun da mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa ya yi dangane da irin wannan abubuwan baɗalan. Mm. a yayin da a gombe akwai hizba amma ba irin ta kano ba hizban gombe ta volunteer ne kamar yan agaji suke mm. ba na karkashin gwamnati ba dan a gombe ba taɓa yin shari'a musulunci ba sabanin kano kuma akwai shari'a musulunci mm. amma yanzu haka a cikin jihar gombe wallahi babu wani gida da zaka je ka samu ana rawa irin na galan nan babu duk mai gida ma gwamnan jihar gombe ya sa duka an rusa su sannan ya bi gidajen karuwai inda karuwai suke shiga su zo su zauna mutane su zo su zauna suna fasikanci da su duka ko bai kai wata ɗaya ba su kuma wayannan aka bi duk aka rurrusa su amma shiru kake ji babu duk wani magana hakan nan irin wanda wani zai zo har yayi murna ko kuma wani zai zo wani abun nan kuma shiru kake ji babu wani hizba babu wani abun nan mai girma gwamnan jihar Gombe shi wannan abun mm. to da haka mala abba kabir yusuf in ne waiwayo ya dubo jihar Gombe mm. irin abun da mai girma gwamnan jihar Gombe Allah ya mai albarka Hmm. kuma babu abun da ya faru da shi kuma mutane ƙara son su suke yi saboda wannan abun da ya yi na alheri ne mutanen kirki su suka fi mutanen banza yawa har yanzu a cikin ƙasar nan mutanen kirki sun fi na banza yawa kuma in zai ƙara dubawa ya gani cewa yau da ƙuri'ar murja da ƙuri'ar malam aminu daurawa idan ana bi ta bangaren siyasa ne ni na tabbata da allah ƙuri'un da malam aminu daurawa zai kawo wa jam'iyyar malam abba kabiru su. da ƙuri'un da murja za ta kawo masa da ita da mutanen ta mutanen banza wallahi ko kwatan na mala aminu ba za su yi ba in dai dan siyasa ne ya duba ya gaka ba abun da za ta iya kawo masa wani sunan cewa tafiyarsa za ta kawo wani fa'ida a ciki wanda mala aminu ba zai iya kawo ba irin addu'o'in da malam abba kabiru su ya samu a abubuwan da suka faru dangane da shari'arsa daga bakin malamai da mutanen da ba su san eh, abba kabir ba amma sun yi masa addu'o'i saboda malam aminu ibrahim daurawa yana aikin alkhairi a ƙarƙashin hukumar hizba mutane da dama ko satin da ya wuce limami a jihar gombe eh, eh, eh, malam albani ya masa addu'a ila adadin saboda malam aminu daurawa ya ce ya kira malam aminu daurawa ya yi wa malam aminu daurawa murna saboda malam gwamnan jihar kano ya zarci ya samu nasara a kotu saboda irin ayyukan da yake yi a cikin masallacin na akalla akwai sama da mutane dubu goma wanda sun amsa addu'a da amin sun kuma yi wa malam abba kabir addu'a so ina yan iska irin su murja da jama'atta za su iya masa addu'a me za su faɗa wani addu'a za su masa wanda sabanin mutanen kirki wanda suke masa so ya kamata mai girma gwamnan jihar Kano ya zauna ya dubi ga wannan al'amarin da ya faru ya nemi malam Aminu Daurawa a zo a zauna a ba malamin daurawa kuma haƙuri sannan kuma a ba shi cikakken dama ya ci gaba da ayyukan da yake yi shi ma malamin ibrahim daurawa ya yi haƙuri in allah ya sa an neme shi dan a zauna kuma an ba shi a ba shi dama amma in kuma ba za ba shi dama a ci gaba da haka ba to wallahi malam ya bar su su ci gaba da su jira sakamako daga wajen ubangiji wanda ba haka muke fata ba muna fata Allah subhanahu wataala zai juyo da hankalin mai girma gwamnan jihar Kano ya dubi wannan al'amarin da idon basira Allah subhanahu wataala ya sa mu dace malam Allah ya saka alkhairi da irin wannan abubuwan da kake daukowa duk lokacin da abu ya faru ka zo ka haska mutane kuma ka ba wa jama'a dama su tofa albarkacin bakin su malam Allah ya saka da alkhairi sauran yan uwa da suka zo da suke saurare su ma Allah ya mana albarka gaba daya Allah kuma ya kawo mana mafi assalamu alaikum salam to wallahi yan uwa kamar yadda dai kuka ji wannan shine abin da zan iya cewa dangane da wannan ƙadiyar wato yadda nake ƙara faɗi wa'annan da kuka gani bayan Allah mu ne dole kuma wallahi ina ƙara faɗi ba wai don wani abin nan ba mai girma gwamna duk wani ci gaba da aka samu ta harkar hizban nan ta yaddarsa ne ta hanyarsa ne to idan mutum ya fara alkhairi sai aka samu tuntuɓe to addini ba manta addinin ba manta alkhairin baya ai yake ba a'a sai dai kawai ya dan nuna wa mutum kuskurensa sa'annan kuma a ci gaba da tafiya ta wannan matsalar da aka samu buɗewar gyara ne kuma haka kuma muke fata wallahi amma tabbas muna fatan alkhairi muna fatan kuma insha Allah za a samu daidaituwa mala aminu daurawa zai zo ya ci gaba da gudanar da aikinsa kamar yadda ya kamata kuma yadda na faɗi waɗanda suke cewa mala aminu daurawa ai wai in ba don Allah yake ai kaza kaza wala aje wanda yayi yayi daidai ya yi daidai saboda idan Allah ya tsaye da shi shi zai ba da amsa ba kai ba wanda zaka ce a'a wai dan me zai ce ya wannan shi ne zai ba da amsa eh, ba wai kai ne zaka ba wa Allah amsa ba to shi yasa dole ya ga cewa shi ya sauke nauyinsa duk wani hanya kuma da zai bi ya kubuta daga tambayar da Allah zai masa haƙƙinsa ne ya bi in kuma ya bari aka lafta masa abubuwa a ka, ba za a tambayi kowa ba sai shi Don shi mas'uliyar wannan abin take kai shi yasa wallahi ni ban ga kuskurensa ba Ya yi daidai wannan shine gaskiyar magana Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Allah ka nuna mana gaskiya kuma ka ba mu ikon binta ka nuna